a ƙoƙarin da gwamnatin shugaba muhammadu buhari take a najeriya na gina makoma akan tattalin arziki a ƙasa mai inganci da tallaka zai ci moriya shugaba muhammadu buhari tare da gwamnonin najeriya da manyan 'yan kasuwa masu saka jari a fannoni daban-daban da kusoshin gwamnati sun yi wani ƙasataccen buki a abuja wurin ƙaddamar da wani zaure wanda zai zama tubali a wurin tabbatar da an buɗe wata babbar kasuwa wadda za ta ci a cikin sati shida wanda tsarin zai kai kusan ga kowane talaka na Najeriya mai sana'a musamman a fannin noma domin inganta rayuwarsa. Gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badar Abakar na ɗaya da cikin gwamnonin da suka halarci wannan taron tare da shugaba Muhammadu Buhari kuma ya yi tattaunawa da manema labaru bayan taron inda yake bayyana min a da na da shi irin matakai ko hanyoyin da za a bi wurin cimma wannan burin? Ɗaya daga cikin hanyar ita ce ta a ƙirƙiri zaure guda ɗaya na zuwa wani lokaci wanda duk wanda ake nema na gwamnati a kan harkar yana cikin zauren. sannan 'yan kasuwa da wanda za su sa jari su zo su yi duk abin da ya dace na yadda za a tabbatar cewa sun sami duk haɗin kan da suke nema a kan tsarin da ake so a yi na masana'antar da za su kawo ko kuma jarin da za su sa a wannan karan an ɗauki noma da harkar sufuri kuma an ɗauki inganta masana'antu sannan kuma an ɗauki harkar wuta da makamashin gas to waɗannan abubuwa guda uku su ne suka haɗu suka tada wannan zaure da za a yi wanda duk wanda ya shafa kan wannan harkar zai zauna a wannan zauren wannan zaure zai zama an yi shi sati shida na farko an ɗauki kamar abubuwa guda ɗari biyu da arba'in wato kamar projects kenan da za a yi noma da sufuri akwai ɗari da goma sha hudu harkar wuta da makamashi akwai ishirin da bakwai a harkar masana'antu akwai tamanin da tara a misali da zan ƙara bayarwa shine kamar wanda yake so ya kafa kamfani na shinkafa yana neman fili yana neman ah, a bashi takardar da zai shigo da injina yana neman yadda zai samu kuɗi mai riba mai sauki yana neman yanda zai buɗe Ah, ya samu dalar da zai shigo duk a wannan zaura in ya zo zai haɗu da waɗanda za su yi mar wannan abu yadda da an gama abin za a yi shi cikin sauri cikin gaggawa so muna tunanin waɗannan manya-manyan masana'antu da abubuwa da za a yi guda ɗari biyu da arba'in cikin sati shida nan za a gama tattauna su za a gama tsara su kuma za a sami inda za a sa jarin kuma wannan zai sa masana'antun da ayyukan da za a yi ya sa a sami gagarumin ci gaba amma duka wannan tsare-tsaren kamar yadda abin da shugaba buhari yake kokari ya fito da shi shine abin da talaka zai mora talaka zai samu amfaninsa anya ba mayan 'yan kasuwa ne za su ci su ba babbaka ba a wannan kasuwar ko wannan babban zauren wanda kusan dubban miliyon naira ne za a tallafawa manoma da masu saka jari ko sana'o'i daban-daban a cikin ƙasar Najeriya? To yanzu a misali kamar yadda na baka da shinkafa idan mai masana'anta zai sa shinkafa dole sai an yi noman sai an samu shinkafar manomin ne mai karamin jari zai yi noman ya samar da shinkafar da za a sarrafa. Idan za a sarrafa ta sai an sami motoci masu ƙananan jari na motoci da za su ɗauko su kawo ita shinkafar da aka noma masana'antar da za a gyara ta. In an gyara ta wayannan masu ƙananan ƙarfi sai sun ɗauka sun kai ta kasuwanni sannan masu ƙananan ƙarfi su kuma za su siya su kai kantunan su yi. Alhaji Muhammad Badaru Abubakar kenan gwamnan jihar Jigawa a tattauna da na da shi a Abuja. Talakan Najeriya ga dukkan alamu idan tsare-tsaren da kuma manufofin da gwamnatin ta tsara zai yi tasiri to zai samu aikin yi tare da bunƙasa hanyoyinsa na samun wadata da arziki ta fannin noma a cikin ƙasar. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.